Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 8 ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wata gobara ta laƙume wata kasuwar sayar da kayan motoci da latironi a jihar legas a jamhuriyar nijar kuma za wasu mayakan boko haram ne suka miƙa wuya a yankin difa mai fama da rikicin 'yan ta'adda muna kuma tafa da rahoto na musamman kan siyasar jihar katsina shirin da muke kawo muku na musamman albarkacin kakar zaɓe da ake ciki a najeriya kazalika muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma bari mu fara matsawa gefe domin aisha ta kawo mana labaran duniya tukuna masauraro assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar Yau Laraba shine ranar mata ta duniya wanda taken na bana mai da hankali akan bukatar yi wa mata adalci ranar da ake bikinta kowace shekara tun daga shekara ta 1911 domin yakin nema wa mata 'yanci rana ce da mutane a ko'ina suke yin alfahari da irin nasarorin da mata suka cimma a haɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da hankali akan shirye-shiryenta na ranar na bana akan mahimmancin kare 'yancin mata da 'ya'ya mata a kafafen sada zumunta da kuma yin aiki don ganin cewa an cike gurbin baiwa mata damar cimma nasara a fannin kimiyya mai mahimmanci. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce a duk faɗin duniya akwai kimanin mata miliyan 259 da ba sa samun damar shiga intanet fiye da maza. kana rashin samun dama da kuma tabbacin samun kariya akan intanet yana hana su yin zarra a bangaren kimiyya wanda zai ba su dama dama da su a wannan fage. Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin daɗa matsi kan ƙara samar wa dakarun Ukraine ƙarin makamai, wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna da yake ganawa da manema labarai a gabanin taron. ministan tsaron estonia hannu pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na turai su haɗa hannu domin samar da kuɗi a wa ukraine makamai inda ya jaddada cewa wannan mataki zai bunƙasa ƙarfin masana'antun sannan zai taimaka wa tsaron tarayyar turan nan gaba shugaban manufofin tarayyar turan joseph borrell ya faɗa wa manema labarai cewa bugu da ƙari ƙoƙarin haɗin gwiwa domin faɗaɗa masana'antar tsaron eu ya kamata mambobin eu su samar wa ukraine makamai cikin hanzari a mataki na wucin gadi daga abin da suka mallaka a yanzu borel ya ce za a iya aika duk abin da ya sauwaka yanzu cikin 'yan makonni Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba ta ce kuntatawa 'yancin mata da Taliban take yi ya sanya kusan dukkanin matan sun kasance garkane cikin gidajensu. Lamarin da ya sanya Afghanistan kasancewa ƙasar da ke kan gaba wanda aka fi yi wa mata danniya a duniya. Wannan jawabin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don zagayowar wannan ranar ta mata ta duniya ya biyo bayan da mata 'yan raji suka fito kan tituna a rana na biyu domin kalubalantar matakin taliban na hana mata neman ilimi da yin aiki shugaban majalisar ɗinkin duniya a kabul rosa otumbareva ta yi gargaɗin cewa kamen da gwamnatin afghanistan take yi wa mata 'yan raji zai dakushe damar ƙasar na farfadowa daga yakin da aka kwashe shekaru ana yinsa kana zai kuma jefa 'yan ƙasar cikin talauci na tsararraki zai kuma daɗa ta afghanistan daga 'yan ƙasarta da ma sauran duniya baki ɗaya jakadiyar majalisar ɗinkin duniyar ta ce daga cikin ƙoƙarin kudancin turkiya na farfadowa daga ibtila'in girgizar ƙasar da ta auka mata a watan jiya da dama mutane sun ɗora ayar tambaya akan rushewar sabbin gine-ginen sakamakon girgizar mai ƙarfin maki 7.8 inda wasu injiniyoyi suke zargin kudurorin gwamnatin ƙasar ta turkiya tilin baraguzan kankare da karafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin turkiya inda girgizar tafi ƙarfi ya zuwa yanzu dai akwai gawarwakin da suke karkashin baraguzan sama da mutane dubu arba'in da biyar ne suka mutu a girgizar ƙasar a turkiya yayin da aka yi kiyasin waɗanda suka mutu a siriya sun kai mutum dubu shida barnar ta karaɗe gundumomi goma sha ɗaya a turkiya sannan a hankali ake kwashe miliyoyin ton ɗin baragwazon gidajen amma har yanzu ba a daina tambayar ba daga ƙarshe firaministan australia anthony albanese zai kawo ziyara amurka nan ba da jimawa ba domin ganawa da shugaban ƙasar joe biden a daidai lokacin da rahotanni ke nuni da cewa shugabannin biyu za su bayyana wani haɗin gwiwar tsaro wanda ya kunshi ƙasashe uku da suka hada da australia birtaniya da amurka wanda aka sanar da farko a shekara ta 2021 Firaminista Albanis ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba kafin ya nufi India cewa zai kai ziyara Amurka bayan ya kammala ziyararsa na kwanaki uku a ƙasar da ke kudancin Asiyan. Sai dai kuma ya ki tabbatar da wani rahoton da wani jaridar Sydney Morning Herald ya wallafa. ya ce Biden da Firaministan Birtaniya Rishi Sunak za su gana a San Diego a ranar Litinin mai zuwa. a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bayan tashin wata gobara a wata kasuwar da ake sayar da sassan motoci ko spare parts, rundunar 'yan sandan jihar Lagos a Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike kan abin da ya haddasa gobara wacce ta tashi da safiyar yau Laraba. Wakilin a Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da karin bayani. rundunar 'yan sanda a birnin Legas ta fara gudanar da bincike domin gano musabbabin wata gobara da ta tashi a wata kasuwa da ake sai da kayayyakin motoci kasuwar da ake kira a kere motor spare parts market a birnin Legas, tunda sanyin safiyar yau ne dai gobarar ta tashi to sai dai kuma ba tare da bata wani lokaci ba yan kwana-kwana tare da haɗin gwiwan rundunar 'yan sanda da ke kusa suka kashe wannan gobara da ta kone shaguna da dama a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Legas benjamin Bondai ya aike wa manema labarai ya bayyana cewa an gano gawar wani ne mutum mai shekaru 65 wanda kuma aka tabbatar cewa yana daya daga cikin masu gadi a wannan kasuwa. Ko da yake tuni aka fara yada raɗe-raɗe ko jita-jita game da dalilin tashin wannan gobara to sai dai kuma rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Legas ta yi kira ga 'yan Najeriya da su guji yada jita-jita kawo yanzu ana gudanar da bincike kuma ba a kama wani bisa zargin haddasa gobara da a wannan kasuwa ba to kome mazauna kusa da wannan kasuwa ke cewa game da wannan gobara ga dai wani shugaban al'ummar hausawa da ke marin beach a papa lagos Alhaji Al-Mustapha Abdullahi sarkin Malin Beach a Fafa Lagos. To ce tun da sa gwamnati tashi ta ci dukiya da yawa suna sai da kayan mota da rediyo da da safiya pad na motoci kuma suna gyare-gyaren motoci suna sai da suna yin gwangwan na motoci wurin suna da yawa ita ma dai a bangaren ta gwamnatin jihar lagos a cewar gwamnan jihar babajide sanwo-olu gwamnati za ta gudanar da bincike domin gano musabbabin aukuwan wannan gobara tuni shugaban kasa muhammadu buhari ya aike da sakonsa ga 'yan kasuwa sanarwar da kakakin shugaban kasa malam garba shau ya rataba hannu a abuja shugaban buhari ya bayyana bayyana alhininsa ga 'yan kasuwa da sauran al'umma da wannan gobara ta shafa tare kuma da yin kira ga hukumomin da abin ya shafa su ɗauki kwararan matakai na kawo karshen aukuwan gobara a kasuwannin najeriya babin jibrin murai amurka daga najeriya To a Najeriya har ila yau matsalolin da suka biyo bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya sun tilasta magabata tsoma baki domin jawo hankulan 'yan siyasa akan bukatar zaman lumana a zaɓakan da ke gaba wannan na zuwa ne lokacin da mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya haɗa 'yan takarar gwamna da wasu manyan 'yan siyasa wuri ɗaya domin jan hankalinsu kan zaman lafiya daga sokoto ga muhammad nasir da ƙarin bayani a lokacin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayyar najeriya da aka gudanar an samu ya matsi a wasu jihohi da ke kudu da ma arewacin najeriya abin ya mummunan tasiri ga sakamakon zaɓuka a jihohin a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya lamarin haka yake abin da haifar da ce kuce da zantuka masu zaburar da jama'a ga tare da fitina a lokutan zaɓe bisa ga yadda 'yan siyasa ke rura wutar fitina ya samu hukunta suka ɗauki matakai na tabbatar da zaman lumana mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ada abubakar ya zaunar da 'yan takarar gwamna wuri ɗaya tare da mukarabansu domin tattaunawa da kuma jan kunnen su akan zaman lafiya a lokutan zaɓe. ya kamata mu matsayin mu na shugabanni da kowa ya kowa mu ƙara zama da kuma fit tabla mu ji da gare ku ne a kuma ƙarfa da kwata su domin su gyara domin da kuma da ce ɗan uwa suna faɗa da juna muna nuna wani mu san waye su zama gwamnati ta ba ko mu da san gwamna ba ko wani abu ba da mun sani da ba a zuwa ma neman da ba a zuwa kamfe sai a zama na gida kuma zama na nan memba na fit kwamiti kun gaya da muke aiki da gana a su gana a su gana to muna cikin nan da kuke muna zuwa muna gyara abubuwa nan da wannan na zuwa ne lokacin da jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec da ke sokoto waɗanda suka karɓi jagorancin hukumar bayan dakatar da kwamishinan ta a sokoto suka ce sun shirya tsaf domin gudanar da sahihin zaɓe manjo janar ab alkali mai ritaya shine ya maganta to abin da kawai nake son people to sokoto su yi magana wa yaran su da sauran political parties su yi abin da ya kamata su yi da allah kar su kawo tashi bikin kuma security agencies fa suna nan a shirye duk wanda ya laifi muna nan za mu kama shi mu kai shi ga hukuma kuma dole hukunta shi in same shi da laifi so ba wani abu kar a ji tsoro ko ya fita ya yi 11 march 2023 na kamar election. gamayyar rundunar jami'an tsaro ma tana kan gudanar da shiri na ganin ayin yi zaɓukan cikin lumana muhammad nasir muryar amurka daga sokoto nigeria to kimanin mayakan boko haram 40 ne suka miƙa wuya ga hukumomin jihar difa a jamhuriyar nijar bayan kiran da hukumomi suka yi wa mayakan nasa aje makamansu domin samun kulawa ta musamman a wata cibiyar gyara hali da ke ja ta difa ga abubakar isa da karin bayani a wannan rahoto da za ku ji A cikin dai mayakan na Boko Haram arba'in da suka mika wuya akwai mata goma sha uku da kuma ƙananan yara goma sha shida. An kuma gudanar da bikin karbar su ne a garin Geskeru da ke tazarar nisan kilomita talatin da biyar a gabas maso kudincin birnin Difa. Wani kwamiti na musamman da hukumomin jihar Difa suka kafa domin karba tubabbun 'yan Boko Haram. Shine ya karbi waɗannan mayakan na Boko Haram. Abba Gana wakil Malam Gana na ɗaya da daga cikin mambobin wannan kwamitin. A yanzu haka a difa komin akwai mata biyu da yaran su hudu wanda jiya da dare politin da sun dauke shi a gidan inda sun zo sun kawo kansu. E, bayan wannan kuma a yanzu haka muna zamanin nan a garin dogo suna nan zahe yanzu ma gwamnati yana nan ga shiri ya je ya kai musu abinci. A gaskeru ma akwai su a gidan mai garin gaskeru yan da tumur shi haka nan ne. To wayan da ba su zo ba kiran da za mu yi musu muna roƙon su su bar wannan abin da yi su zo mu gina kasa mu cikin kasa mu zaman lahiya a yi ta wa'azi wanda ba su yi niyan zuwa ba Allah ya sa su bi sawun yan uwansu a dai cikin shekarar bakwai ne hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi kira ga mayakan na Boko Haram na ganin sun mika wuya domin a kula da su a wata cibiyar gyara halinka da ke garin gudumariya a cikin jihar ta Difa kawo yanzu dai mayakan na Boko Haram kimanin 600 ne suka amsa wannan kira na hukumomin Nijar. Nijar. To sai dai tubabbun 'yan Boko Haram ɗin sun yi kira ga hukumomi na Nijar na ganin sun kara ɗaukar matakan kyautata musu rayuwa. Malam Kyari Kyari shine shugaban tubabbun 'yan Boko Haram. Ba zuwan surun ba gwamnati ya dinga kula da mutanen da sun sha wahala yanzu ma suna cikin kuncin wahala. Kasan na darin ne a yi musu kula mai kyau inda an yi musu wayan su ma da yawa suna zuwa akan ba kula da su ba ne ba su zo da ba har yanzu nawa ne mutane suna so su bar wajen nan ga mutanen da an dama suna tashan wahala. Hukumomin jihar ta fa sun bayyana cewa har yanzu kofarsu na bude domin ci gaba da karbar 'yan Boko Haram din da ke bukatar tuba. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To albarkacin kakar zaɓe da ake ciki a Najeriya ga wannan rahoto na musamman da Sani Sha'ib Malumfashi haɗa mana yau kuma za mu taɓo tarihin siyasar jihar Katsina ne. ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka An girgiro jihar Katsina ne a shekarar alif da 1987. Alhaji Sa'idu Barda shine gwamnan farar hula na farko ga jihar. To amma a lokacin da mulkin demokaradiyya ya kama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru goma sha shida kai tsaye, yayin da APC da ke mulki yanzu take cika shekaru takwas bisa kalagar mulki. A yau, APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar. apc ne a yanzu ta tsaida dr dikko umar rada dan takarar gwamna yayin da pdp kuma ta tsaida sanata lado dan mulki don yi mata takarar gwamna da tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fidda gwamni pdp ta samu mishkila har ta rabu gida biyu kashi guda karkashin tsohon gwamna barista shema gudan kuma karkashin sanata lado dan mulki wanda ke takara lamarin da ya bayyana karara da an ce katsina sai su ce sai wanda she mai ce a yi shi kawo bangaren dan takara ko sak ne ko da ke da apc na da nata matsalar amma an yi shi salin ali ne domin wanda ke da ya ji an mai ba daidai ba a jam'iyyar da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar a saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashen aikin noma kiwon dabbobi da kuma kasuwanci a saboda haka 'yan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Gani tare da guda daga cikinsu. Sunana hawan Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa ganin yadda ake barin mu mata baya mun san cewa mata suke zaɓe. Shi yasa na ce ya kamata akalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa. Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in kin je ki gabatar kamar me da me ciwon mace sai mace na ɗaya dai za mu taimaki mu mata ko jawara ko wadda ke da aure domin samun musu da abin yi sannan na biyu mu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu sai mu matasa wanda an sake su an basu sun zama 'yan shaye-shaye ba sana'a yau sai mu suke a sansanin 'yan gudun hijiran nan ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata siyasa sai da kuɗi to ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska kin fuskanci wannan to zan ce ina fuskanta in aka zo maganar fita kamfen sayan hmm. motoci posters to dole ne siyasa sai da kuɗi ku dai muna kira ga mutane 'yan uwa da abokan arziki a taimaka mana mu mata da cancanta da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina. Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023? Sunana Mariya Kasim, State Coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira NILOF. Muna kira ga mata da su fito a dama da su. kuma muna kira ga mata mu goya wa mata 'yan uwanmu da suka fito idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan. Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatarsu? Sunana Rabiu Abduruma ranar zaɓe ka daure ka je ka yi ka zaɓe abin da kake bukata ka bayan an gama an fiɗi sakamakon zaɓe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zaɓe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi amfani to mutane su karɓi abin da aka da sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutse-yamutse kamar yadda aka yi a 2011. ba san mace tuwo ba samiya ta kare sani sha'ab malafashi murai amurka daga katsina a najeriya. Tino da Sardaula firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya. Yanzu kuma ga labaran wasanni. kai yanzu kan ga labarin na wasanni wasanni a takaice kina mai koyarwan asanti kotoko lando valentin ya bukaci a rinka yin adalci a alkalanci bayan kashi ce daya da nema da sun kasha a hannun house of oak a ranar lahadi wadda ya yi sanadi da ita hasin din na sau biyu kenan tana daukan kofin shugaban kasa shekara biyu jera valentin ya nuna rashin jin daɗinsa da alkalancin da aka yi yana mai faɗan cewar ya yi imani alkalin wasan jacob adinta tara bai yi cikakken alkalanci ba abin da ya yi sanadin faduwarsu alkalai na da rawarsu da za su taka 'yan wasa na da nasu rawar da za su taka to amma a matsayin alkali ya kamata ka yi adalci in ji shi house of oak ta ci kwallo da satin layi sana alkali ya hana mana fanarati bugun daga kai sai gola wannan shan kashi ya sa kwatako na bayan jagoran ligin ghana stars da maki biyar shugabancin kungiyar magoya bayan house of oak na kira asalami coach slavko matic an bukaci kocin ya yi nesa da kilabin gabanin wasanta da asanti kotoko a ranar lahadi a dalilin wani umarni na 'yan sandan ghana tun gabanin wannan wasa wani sashi na magoya bayan kilabin a ranar juma'a sun ka hana kocin halartar wurin daukan horon su ganin irin koma bayar da kilabin din ta rinka samu a karawarsu da Stars da kuma great olympics inda duk ta sha kashi daga bisani matic ya tafi hedikwatan 'yan sandan ghana ya yi kara game da abin da magoya bayan kilabin ke yi masa sai dai an tabbatar 'yan sandan sun ba shi shawara ya nisanci kilabin a halin yanzu abin da kenan ya sa a ranar lahadi a kara wani hasa da asantikotoko ba shi kan aiki chairman Committee national church elvis kai a cikin wata hira ya yi da allah wadai da ya magoya bayan club sa'an nan ya bukaci hukumar club su amsa bukatansu na sallaman koci. tsohon dan wasan baya na manchester city michael richards ya zaɓi thomas party a matsayin ɗayan waɗanda yake jin za su iya lashe kyautar dan wasan kakan nan na english premier league dan wasan tsakiyar na black stars na haskawa ainin ya jagoranci arsenal zuwa ga cin babban kambi tasirin fati a cikin kungiyar ya taimaka ainihin wa arsenal ta kasance bisa teburin ligin da maki biyar gaban manchester city da ke biye da ita Natchez ya yi imani mai shekara 29 zai kasance cikin waɗanda za su fafata don kyautar ta pfa kan karshen kakan na bana thomas party ɗan wasan arsenal zai iya samun gurbi tare da ivan ne dan wasan na gaba na Brentford Harry Kane ma na ci gaba da zira kwallaye a raga wa Tottenham. Su uku nan sun yi kankan kam injiri Chelsea. Da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Rodwanu Lamuktar bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku. Ku masu mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a rasabar da karfe hudu na rana. Agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe uku agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kar ku manta da lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai mun ji daga wurin ku. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya a takaice. To Mahmud a takaice ministan harkokin wajen kasashen tarayyar turai a yau laraba sun hallara a Stockholm domin daɗa matsi kan ƙara samarwa dakarun Ukraine ƙarin makamai wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna da yake ganawa da manema labarai gabanin taron. ministan tsaron estonia hannu pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na turai su haɗa hannu domin samar da kuɗi a sayo ukraine makamai inda ya jaddada wannan matakin zai bunƙasa ƙarfin masana'antun sannan zai taimaka wa tsaron tarayyar turan nan gaba Yau Laraba shine ranar mata ta duniya wanda taken na bana ya mai da hankali kan bukatar yi wa mata adalci ranar da ake bikinta kowace shekara tun daga shekara ta 1911. domin yakin nemawa mata 'yanci rana ce da mutane a ko'ina suke yin alfahari da sarorin da mata suke cimmawa a al'ummomin duniya daga cikin ƙoƙarin kudancin turkiya na farfadowa daga ibtila'in girgizar ƙasar da ta auka mata a watan jiya da dama mutane sun dora ayar tambaya a kan rushewar sabbin gine-ginen sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas inda wasu injiniyoyi suke zargin ƙudurin gwamnatin ƙasar ta turkiya tilin baraguzan kankare da ƙarafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin turkiyya inda girgizar ta fi ƙarfi masu sauraro duka-duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu wato da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 5 kenan agogon ghana kada ku manta muna nan a yaushe a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin facebook instagram da twitter yanzu a madadin aisha ma'azu da julie leathers gresham sai injiniyoyinmu nelson da kelly ni mahmud lalo ne ke cewa mu kwana lafiya